Bonjour, bienvenue dans notre chaîne Makaranta TV pour apprendre le français. Barka TV Si tu es nouveau ou en tout cas tu n'as pas encore abonné dans cette chaîne, il faut cliquer sur les abonnés et encore ajouter avec la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. a dan uwa idan kai farkon zuwa ne a cikin wannan tashar ko kuma dama kana ciki ka dan manta baka danna mana alamar subscribe ko kuma ce zabo ne ba to kai kokari ka danna alamar subscribe dan amfanin ta a koda yaushe idan aka dura darasi a wannan tashar mai albarka zaran kana budewa kana bude connection ko kuma mu ce data kana bude shi insha Allah makaranta idan mun dura darasi zai sauko maka ba za a barka a baya ba sannan 'yan uwa kada manta da alamar like roƙonmu na biyu a wajen 'yan uwa har yanzu dai ku ƙara hankuri ku taimaka mana da partage ko kuma mu ce sharing ko kuma mu ce turawa zuwa group group domin wayansu 'yan uwa ma su amfana a yau darasinmu yana magana akan wayansu kalmomi wanda muka zaɓo su a cikin grammaire aujourd'hui on va faire le cours un peu de grammaire être avec nous jusqu'à la fin des vidéos pour cela que vous connaîtrez ce que tous on a fait ça a yi hankuri a daure a kalli darasin na har zuwa ƙarshe za a fahimci mena ciki sannan 'yan uwa karatu abu ne wanda yana son haƙuri da juriya da jajircewa kuma duk abu na duniya idan ka sa niyya za ka yi shi insha Allah Allah zai taimake ka za ka yi amma idan ka ce a'a ba zan iya ba ka bari to za ka zauna ba ka iya ba ɗin ba ne amma in ka ce zan koya insha Allah idan ka gwada za ka ga amfani haka ku kasance tare da mu a cikin darasinmu za mu fara darasi bienvenue bienvenue, bienvenue, barka da zuwa, barka da zuwa ko ka barkanka da zuwa. Bienvenue, en Hausa ça dir barka da zuwa. Bienvenue, barka da zuwa. Bienvenue, barka da zuwa. barka da zuwa wato wata idan mutum ya zo bakonka za ka ce mai ben-beni barka da zuwa nan bienveni din ana magana da wani yaro dan ƙararren wanda shekarunsa ba su haura sosai ba tu es veni avec ta famille tu es venu avec ta famille kazo tare da danginka kazo tare da danginka famille Chine Dengi. tare shine avec veni shine zuwa wato kamar ka ce ma mutum ka zo ba lalle ka kama sunan shi ba dan mutum ne wanda ya zo haka dai ka gan shi kofar gidanka tu es venu avec ta famille c'est une question tambaya ce ka zo tare da danginka comment s'appelle ta mère. Comment s'appelle ta mère? Yaya ake kiran mahaifiyarka? Mère ita ce mahaifiya? Ga waɗanda da suke tare da mu a ciki wannan tashar, da yawan mu daga ciki na gaman yi darasi a kai ba ɗaya ba biyu ba, mai yiwuwa akwai wanda suka haddace. Comment yaya s'appelle saboda akwai darasin da muka yi mun ce a ita ma tana cikin voyel dole idan abu ya zo bayan ta za a raba shi da wannan wasalin ko kuma ce ɗigo na sama comment s'appelle ta tana tambayan shi kenan ko kuma ce kana tambayan shi c'est la même chose Comment s'appelle ta mère? Yaya ake kiran mahaifiyarka? Sannan ta ƙara tambayan shi, etuwa kai kuma, ko kuma mu ce da kai ɗin ma, ta tambaye shi ka zo tare da ahalinka ko kuma mu ce danginka? Sannan ta ce yaya ake kiran mahaifiyarka? Sannan ta ce kai ɗin ma kaga nan ba ce e sapel da sauransu ba etwa kai kuma fa shikenan saboda shi da ita din duk sun san abin da suke magana a kai in sunan shi ne take son da sani etwa sai shi kuma ya ce mata muwa sai isa isa sai tenon, isa ku ɗauke shi a matsayin suna ba kalma ba ce ta tambaye shi etuwa eh, kaifa sai yake mata muwa sai isa kai kuma ko kuma mu ce kaifa sai yake mata ni isa ko kuma mu ce ni isa ne kai kuma ni isa bienvenue barka da zuwa tu es venu avec Tafami kazo ka zo tare da danginka ka zo tare da danginka comment s'appelle ta mère yaya ake ciran mahaifiyarka etwa da kai kuma moi c'est isa kai kuma ni isa ne da fatan kuna amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa sannan ƙofa a buɗe take kun san duk ɗan adam agizi ne idan a koyansu mu a cikin wannan abubuwan da muke yi kofa a buɗe take a kullum muna gaya muku ku buɗe mana ku faɗa mana ta wajen kumantar saboda a kullum burinmu idan muka dura darasi ya zamto kun fahimce shi sannan kun ji daɗinsa shi ne abinda kullum muna tashi da shi muna kwana da shi don haka idan kuka ga wani abu wanda ya ɗan shige muku duhu ku tambaye na a gefen kumantir insha Allahu idan gyara ne za mu gaya muku ga yadda za a gyara shi idan kuma kuskure ne muka sa a cikin aikinmu insha Allahu za mu gyara saboda na san duka ɗan adam agizi ne kuma duk saninka akwai na sama da kai bayani na biyu mun ƙirƙiri wannan tashar ne ba saboda mun fi kowa iya faransanci a duniyan nan ba ko kuma mu ce a inda muke ba lala mun buɗe wannan tashar ne saboda abinda muka ɗan samu ɗin mun san akwai wanda suke da buƙatar shi to don haka me zai hana mu taimakawa 'yan uwa abinda muka samu din su masu samu da fatan za ku ba mu goyon baya sannan kada manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai tana nuna mana cewa ayyukanmu suna kyau sai wani darasi sannan bayani na na uku kada ku damu saboda kwanakin nan ana ɗan samun jinkirin dura darasi insha akwai a koyan su abubuwa ne wanda suka dan shige mana gaba kaɗan suka danne mu sosai ba mu jin daɗi amma dole mun hankura insha nan da ba da jimawa ba za mu dawo dura darasi kamar da ko kuma fiye da da don ko a yaushe idan muna dura darasi muna jin daɗi insha lokaci yana nan tafe sai wani darasi yanwa.